أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تشدر سينة ستين دبير كراتم من إزياء يو آه، شابي قوة رجب hijira النبي صلى الله عليه وسلم dubu da dari hudu دا أكو ودتي uku wadda ta a biyu ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu tashi muna cikin a wannan yi zai zamanto darasi na uku kenan a cikin kitabu zaka a cikin babu zaka darussan da suka zo a kan wato babun zaka za mu tashi fasali da malam ya ce faslun fi zakatin na'am fasali da yake bayani akan zakar dabbobi an na'am ana ce musu dabbobi na ni'ima su ne dabbobin gida waɗanda suke za a bayanin waɗanda jinsi ne wanda zakka take tabbata a kansu waɗanda kuma jinsi ne wanda babu zakka a cikinsu yace wahiyal ibilu wal baqaru wal su an'amu dabbobin gida waɗanda ake fitar musu da zakka su ne al'ibil raƙuma, wal da shanu wal da tumakai da awakai alghanam ya hada al-abba'an wal da tumakai da kuma awakai sun shiga cikin alghanam da yake jinsi ne jinsi ne babu guda daya ba za ka ce zana ghanamatun ba wato guda daya sai dai ka ce ba'ana wato a tinkiya ko abin nan ko ma'aza akuya waɗannan su ne waɗanda suke zakka take wajaba a kansu a cikin dabbobi ma'alufatan aw sa'ima sawa'un ma'alufatan wanda ake ciyar da ita ce an daure ta ana zuwa ana ciyo mata ciyawa da dusa ana ciyar da ita wato ko kama wanda yake da gidan gona wanda ya ajiye a awakinsa da tumakansa da shanunsa a cikin gidan gona yana zuwa yana siyo musu harawa ko kuma daga cikin harawar da ya noma ana ba su daga cikin wato noman da ya yi akwai harawa da ciyawa da ake ba su wani ita ce al-ma'lufa wadda ake ciyar da ita ake ɗaukar nauyin ciyar da ita da shayar da ita ausa ima ko kuma wadda take kiwo aka bata tana kiwo za a tafi da ita kiwo tun safe da makiyayi ta je kiwo ta sha ruwa a tafki ta ci daga cikin ciyayi sannan in yamma ta yi a dawo da su wani ita ce as amilatan aw muhmala aiki take yi ita ce wadda ake wato ake dora mata ko ake noma da ita ko kuma take duka take ɗiban ruwa ko kuma ake dora mata kaya matsalan saniya haka ko raƙo abinan ko taguwa wadda ake mata wannan ita ce al'amila kenan au muhimmala ko wadda aka kyale ta wadda kawai ta je a yi ya zama tukan cewar abinda aka ba a dora mata wani aiki wannan tafsilin a wannan itlaƙin a matabar maliku ne malik ya ce dukkan dabba ta gida in dai dabba ce to akwai zaka a kanta sauran malamai kuma sun ƙayyade ta da cewa sai idan wadda aka kyale ta ne tana kiwo kuma ya zamanto ba a tsora ba wadda ake horar da ita take aiki ba wato shanu ko awaki ko raƙuma wanda za a je a kiwo a je a kai su kiwo a dawo da su a sha a tatsi nonon su sun yi kiba a sayar da su waɗannan su ne ake fitan musu da zakka amma duk wanda take wani aiki ko da aka ɗaure ta ana ba ta abinci ba a fitan mata da zakka wanda ke kuma wannan shine sahihi safanin abin da malik ya tafi akai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fil ibli fi sa'imati minha a cikin raƙuma waɗanda suke an kyale su suna yin kiwo shine as-sa'ima a kuma hadisin a sayyidina abubakar da ya rubuta ba wanda ana ya ruwaito wanda ya rubuta bayanin sadakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wadda ita ce wadda Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a ciki yana cewa fil ghanami fi sa'imati minha a cikin awaki waɗanda suke kiwo ba waɗanda aka ɗaure su ake ciyar da su ba wannan shine hujjan jamhurin malamai hanafiya da shafi'iyya da hanabila saɓanin malik malik ya ce wannan ƙaidi ya fito abinda ake ce ma a cikin usul maharajin galib galibin dabbobi haka suke ba ɗaure su ake yi ana ciyar da su ba galibin dabbobi haka suke an sake su suna yin kiwo ne Sau da haka idan kaidi ya zamanto an ambace shi bisa galibi cewa galibi haka abu yake to ba a daukan hukunci daga wannan kaidin da haka malik yake, wannan kaidin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'ima babu mafhumi ba za a dauki hukunci daga wannan ba kawai an ambace shi dan haka yake kamar kamar inda Allah ta'ala yake cewa warabaibukum allati fi hujurikum da agolanku waɗanda kuke renan su a gidanku yanzu za ka ce idan mutum tana da agola amma ba ta taso a gidanka ba za ka iya aurenta hmm? na'am kana da mace ka auri mace tana da ɗaya da ta haifa a wani gidan kafin ka aure ta wannan yar ba ta zo gidanka ta zama to kai ne mai kula da ita ba ta girma a cikin gidanka a'a ta girma a cikin gidan yan uwanta ne ya halatta ka aure ta eh eh ya halatta <laughs> daka ne hujjaka eh? bi halatta ba saboda 'yar matakka ce 'yar matakka ce 'yar hmm? matakka ba za ta aure ta ba sawa'un ta renu a gidanka ko bata renu ba to amma a cikin alkur'ani sai aka kawo kaidin cewa ta renu a gidanka wa radha'ibukum allati fi hujurikum agolanku waɗanda suke suka renu a cikin gidajenku a cikin ɗakunanku hmm? agolanku wanda suka renu a cikin gidajen a cikin ɗakunanku to wannan kaidi shine wanda malamai suke cewa kharaja makharajil ghalib saboda galibi agola za su taso a cikin gidan mutum don haka aka ambace shi ba wai don a nuna kaidi ne da yake nuna kan cewa agola wadda bata taso a gidanka ba za ka ya halatta ka aure ta ba hukunci aka fitar da wannan kaidin ba to irin wannan fahimtar imam malik ya sa akan wannan hadisin fil ghanami fi sa'imati minha sai ce as-sa'ima dinnan kharaja makhraj ghalib galibin dabbobi galibin ki wato a abinan dabbobin da ake kiwon su waɗanda irin waɗanda ake ake sakin su ne suna kiwo ba wanda ake ɗaure su a gida ba don haka wannan kaidi ba za a ɗauki hukunci a kai ba don haka ya dukkan dabba za a fitan mata da zakka wasu sahih kaidin da aka don duk abu idan ya zo a cikin a ce wannan shine galibi akan mawashi za a iya yin musu akan wannan saboda akwai dabbobi wanda suke aiki al'adar larabawa kusan a kowane gida za ka ga mutum yana da raƙumi wanda yake yake zuwa ake ɗebo ruwa a cikinsa ake ɗebo ruwa a kansa ake ɗauko itace a kansa ake ɗauko dabiro daga gona a kansa kuma ba a ji kan cewar sun ce waɗannan raƙuman ba a ƙirga su a cikin wanda za a fitar da zakar su ba ba a ji an ce suna fitar da zaka akan wannan ba abinda suka san suna fitar da zaka waɗanda ake kiwo a waje saboda haka wannan ya nuna wannan mazhaban jamhuri ita tafi karfi a nan wajen sabanin abin da malik ya tafi a kai da haka idan mutum yana da dabbobi idan mutum yana da gona wanda yake kiwo ana fitar da wanda yake kiwo ana fitar da su ana ciyar da su abin nan wanda wato ake zuwa ana kiwo da su so ya fitar musu da zakka amma wanda yake ya daure su ba zai fitar musu da zakka ba to yanzu kenan masu livestock nan wanda suke da manya-manyan na nan da suka zuba makudan kuɗi a jiki suna yin fattening ana mayar da wato awaki da tumakai su zamanto manya sannan a tura su Lagos a je a sayar babu zakka a kansu kenan in sun cika shekara sai dai a cikin kuɗin haka za mu ce a ƙaulin jumhur babu zakka a kaulin malik akwai zakka a ƙaunin malik akwai zaka to saboda haka wannan matsala ce kuma gaskiya su shek yusuf al saboda duba da rabon talakawa da kuma irin halin da yanzu dukiya ta zamanto halin masu kiwo ya zamanto na wannan zamani suke wajabta zakka akan hatta waɗanda ake kiwon wanda aka sa dabbobi wanda aka sa su a cikin gona suka rinjayar da wannan saboda duba da la'akari da irin duba da maslahan talakawa duk da yake idan ma ba su fitar da zakka ta su dabbobin ba kudin zakka za ta haukan su sai dai kawai za su yi jinkiri za su yi jinkiri kuma misabin kuma zakkar da ake fitarwa ba laita zaman to daidai da zakkar kudin ba watakila zakkar kudin ta kuma yawa za ta fi zakar ita kanta dabbar kamar yadda za mu gani hmm. wala ta jibu fi ha, zakka ba ta waje ba a cikin wani wata dabba in ba daga cikin waɗannan jinsi guda uku ba raƙuma shanu da tumakai da awakai min alhaili kamar dawaki babu zakka a cikin dawaki don mutum ya yi gona ta dawaki yana kiwon yana sayar da su wannan ba za a ce za a fitar musu da zakka ba wal bighal da alfadari wal hamir da jakuna jakai babu zakka akan su komai yawan su wal raqiq da bayi bayi idan da mun bayi ga shi da mutum ya amma ana kirga su a cikin dabbobi su ma babu zakka a cikin su dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa ala almuslim fi abdihi wa fi abdihi wa saratihi sadaqa babu babu zakka akan musulmi a cikin wato bawansa da kuma dokinsa wanda yake hawa babu a akan wannan to bisa wannan ne malamai suka ce hatta kajin gidan gona da mutum yake kiwonsu da talatalo da agwagi da yake kiwonsu da salwa dinnan da ake kiwonta yanzu duk babu zakka a ciki in kace akwai zakka ta za ka ce ni sabir nawa ne nisabin ka gani in kace za ka yi nisabi sai ka kirkiro da tunaninka shi ko takdiri duk wani takdiri da shari'a ta yi duk wani takdiri da shari'a ta yi hankali baya shigansa hankali baya shigansa baka cewa a kai kana ganin yau lokaci ya canza sallah azhar a rinka yin ta raka'a uku dan takdirin sallah azhar da raka'a hudu takdiri ne na shari'a saboda ka kiyasi baya shiganta annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai yake yin takbiri shari'u shine kadai yake takbiri dan haka kaga ba zai yi kace ga takbirin zakar kaji ba ko tattabaru ko makamancin wannan da kiyasi tunda babu nasi akan wannan saboda haka babu zakka akan su sai dai akan kudin da suka shigo shine za ka fitar musu da zakka hmm? eh babu ai gashi nan ya ce gashi hadisi laysa al muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa babu zakka a kansa wala fil mutawallidi min zai ba wal ghanam haka zalika babu zakka a cikin abinda aka haifa na daga waye baye da aka yi tsakanin tsakanin barewa da kuma akuya ko tinkiya baye idan aka ɗauki barewa aka sanya ta a cikin garken awaki don tauri yayi mata baye sai ta haihu ya zamanto abin da aka haifa barewa-barewa dan taure dan taure to babu zakka akan wannan ba za a kirga shi a cikin zakka ba domin babu zakka akan barewa ita kanta idan mutum da mutum zai garke na bareyi na barewa ba zai fitar musu da zakka ba ba a hada barewa da da da tumakai da awakai amma bauna ana hada ta tare da da shanu saboda jinsi ɗaya ne haka zalika raƙumi mai tozo biyu wanda ake ce mata albuk raƙumi mai tozo biyu irin wanda yake a can ƙasar china din nan mongolia da sauransu ana hada shi da raƙumi na gida wanda muka saba da shi na larabawa a hada su a cikin ƙidaya nisabi da kuma wajen fitar da zakarsa an fahimta amma barewa tunda ba a ba a hada ta tare da awaki a fitar da zakarta to abinda aka haifa yayin da aka yi baye tsakanin barewa da akuya mm, to shi ma abinda aka haifa babu zakka a kansa wa shurutu wujubiha sharadin wajibcin wannan zakka me sharadin wajibci ana akwai shartul wujub da shartul sihha me bambanci tsakanin biyu in aka ce abu kaza sharaɗin wajabci ne abu kaza kuma sharaɗin inganci ne mai bambanci tsakanin su da misali kuma zai kawo misali a cikin sallah matsala na'am abin da ya zama to in ya samu ibada ta zama dole kamar shigar lokacin sallah sharaɗin wajabci ne in shigar lokaci yayi sallah ta yi amma in lokaci bai shiga ba za a ce maka kai sallah ba to wannan shine sharadin wajabci amma sharadin inganci shine in wannan sharadin ya samu to sallah ta yi in bai samu ba kuma babu sallah kamar alwala alwala sharadin wajabci ne ga sallah ba yadda za a kai sallah babu alwala sharadin wajabci ba a cewa ka neme shi amma sharadin inganci ana cewa ka neme shi za a ce kai alwala amma ba za a ce ka je ka shigo da lokacin sallah azhar dan kai sallah ba shine bambanci tsakanin su to yace wa shurutu wujubiha sharadin wajibcin wannan zakka an takuna nisaban ne su waɗannan dabbobi su zamanto nisabi kuma bayanin nisabi shi ne zai zo nisabi abin da ake cewa nisabi kamar yadda muka gani shi ne miqdari wanda shari'a ta ajiye wanda da ne ake iya ake cewa zakka ta wajaba akan dukiya gwargwadon da shari'a ta ajiye wanda da shi ne za a ce zakka ta wajaba akan dukiya kamilan kuma nisabin ya zamanto cikakke cikakke babu nukusani kuma su zamanto sun eh, ya zamanto nisabin cikakke tun daga farkon shekara har ƙarshen shekara abin da ake nufi da nisabi cikakke a wato shine ya zamanto cewar adadin nisabin ya tabbata a gare ka ba adadin misabin ya tabbata a gare ka ba tare da nukusani ba ba tare da ya tawaya ba a cikin juz'in shekara milkan kamilan kuma ya zamanto mulki cikakke mulki cikakke ya fitar da abinda aka baka ajiya ko aka baka jingina ko aka baka aro ko katsinka wannan duk ba ka bane kamar alal misali kana da tana da awaki da kake kiwonsu guda talatin da tara sai wani ya zo ya baka aran akuya guda ɗaya a ya ce tana da nono ga shi don karin ƙashin nonon na baka aro kaga ta cika arba'in to tun da baka mallake ta ba ba za a ce zakata waje ba a kanka ba aro aka baka ko aka baka ajiya ko ka ba mutum bashi ya baka jingina ta saniya ko tara kuni ko makamancin wannan na'am a in ba ta hannunka ta take za a kirga cikin nisabi na'am ba bashi ba ba ta hannunka ba ta hannunka ma'ana ka bayar da ita aro a wannan tana cikin wanda za ka fitar mata da zakka za ka fitar mata da zakka don mulkin ka ce sabanin shi ma dukiya ai bashi ne wannan ba wai ka ba da ita bashi ba ne ka bayar da ita ajiya ne ko ka bayar da ita aro wannan duk za a kirga a cikin abin da za ka fitar masa da zakka haulan kamilan kuma sharaɗin wajabcinta ya zamanto mulkin ya zamanto shekara guda alhaul shine kewayowar shekara cikakkiyar shekara kuma abin da ake nufi da shekara shekara ta musulunci shekarar musulunci domin ita ce wadda Allah ta'ala ya gina hukunci a kanta Allah ta'ala ya ce ya tsalunaka anil ahillati kul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj za su tambaye ka dangane da jirajiran wata jinjirin wata ka ce lokatai ne kul hiya mawaqitu lin-nas lokatai ne ga mutane na iyakance ayyukan ibadarsu dan haka Allah ya sanya iyakance ayyukan ibada ya zamanto da wato da wata wanda yake na sama ba wata wanda yake na lissafi ba wata wanda yake na lissafi na kalanda ba shi ake nufi ba watan kidayar sama saboda haka shekarar da ake nufi ta ce wannan shekara mai shekara ɗari mai shekara wato mai kwana ɗari uku da hamsin da ɗari uku da hamsin da hudu ɗari uku da hamsin da hudu na'am wata goma sha biyu shida cikakku shida na kusan don haka shekarar musulunci take wata goma sha biyu shida cikakku 180 kenan shida kuma masu nukusan 174 in ka hada sai da 354 wannan ita ce shekarar musulunci to ita ce wadda hukunci ya rataye da ita in shekara ta cika da wannan to shine za a fitar da zakka don haka idan mutum ya samu misali alal misali mutum ya samu awaki da tumakai suka zamanto in aka hada da awakin da tumakan suka zamanto arba'in a farkon shekara amma kafin shekarar ta cika sai ya kyauta ko aka yi masa haihuwa ya ɗauka ya ɗauka ya yanka guda biyu kaga sun zama to 38 yayin da shekara ta cika ba su cika 40 ɗin ba to a nan wajen ba zai yi lissafin shekara ba sai shekara ta kewayo suna cika 40 don haka yayin da suka cika 40 lokacin za ka fara lissafi a yau zan wato sha biyu ga watan rajab awakina wakina sun cika guda arba'in to sai ka ci gaba da bibiya idan sun wuce arba'in in ba su yi kasa da arba'in ba har sha biyu ga watan rajab ya zagayo na wata shekarar to zakka ta waje ba amma an suka tawaye koda da guda ɗaya ne zakka ba ta waje ba an fahimta saboda haka shine ma'anar alhaul kenan wannan shi wayannan sharuɗai guda uku na farko nisabi cikakke mulki cikakke shekara cikakkiya ma'amaji isa'i in kana sharadi na hudu kenan wanda yake wannan sharadi ne na ciko ba na asasi ba da zuwan asa'i mai karban zakka mai karban zakka kenan dan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance yana yi kun ga mu tun lokacin shehu usman akwai wannan sarauta amma yanzu sai dai sai dai ai sarautar sa'i din babu aikin ba portfolio din amma zamanin shehu usman akwai wannan portfolio din shine mai zuwa karban zakka a sa'i kenan duk shekara akwai rana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake iyakan cewa zai tura as-su'at masu zuwa karban zakka su je wato wajen da makiyaya suke zuwa suna yawanci suna zuwa wajen tafki ne inda ake zuwa shan ruwa yayin da mutum ya zo da garkensa zai sha ruwa nan sai a ce to ka fitar da haƙƙin Allah ga abin nan ga awakin nan ga raƙuman nan sa'i sai zo ya ɗauka shine zai zo ya ɗauka ba sai ne za ta bayar ba shine zai zo ya ɗauka kowace ya san shekarar da za a fitar mata idan ya zamanto baka da wannan shekarar to in ma zaɓi ya zamanto naka kai mai dukiya in ma zaɓi ya zamanto naka haka bin yadda hukuncin yake wanda ba za mu shiga cikin wannan akwai lokacin da zaɓi zai zamanto na sa'i akwai lokacin da zaɓi zai zamanto na rabbul mali mai dukiya to yake maji sa'i zuwan sa'i sharadi ne na fitar da zakka amma yake in kana idan akwai sa'in wannan ya nuna kan cewa idan babu sa'in wannan ba sharadi bane ba za ka ce don babu sa'i da zai zo karɓar dukiya ba za ka fitar da zakka ba domin haƙƙin Allah ne sawa'un da sa'i ko ba sa'i wajibi ne ka fitar da zakka idan babu sa'i sai ka fitar da shi da kanka yayin da yayin da shekarar ta cika kamar eh kamar yanzu gidan zakka da aka yi wannan su ne wannan haƙƙin su ne haƙƙin su ne su rinka zagawa wato wurin da ake shayar da dabbobi amma bisa matabar malik har gidajen gona za su zaga inda ake gonan inda ake noman shanu su sanya sanya rana a cikin shekara wanda za su rinka zuwa su karbi zakka ko ba kudi ake bayarwa ba dabba za a dauka sai a tattara dabbobi na sadaka in yaso kuma in za a raba matalakawa ne in za a sayar ne a raba talakawa kudin ne wannan ya rage ga ijtihadin su waɗanda aka ba su a karɓar zakka da kuma abin da hukuma ta zartar to waɗannan wannan shine bayanin sharuɗan wannan zakka wanda ya hada da laƙuma da shanu da kuma da kuma awaki da tumakai to sai yanzu zai yi tafsilin kowanne daga cikin su ammal ibil raquma fa fi kulli khamsin shatun jada'a a cikin kowane raƙumi guda biyar in suka kai guda biyar to za a fitar da akuya jaza'a wanda take ta yi famfara aljaza'a a cikin rakum a cikin akuya shine wadda ta cika shekara daya ta cika shekara daya cib ta shiga ta biyu ita ce aljaza'a wadda ake iya yankutar wadda ake iya yanka ta a wajen layya a kowane rakuma wanda yake da rakuma guda biyar sawa'un da baki ɗayan sujul al-iraq ne na wato rakuman larabawa irin rakuman mu irin rakuman mu na gida da na agadar ko kuma waɗansu ko kuma waɗansu masu tozo biyu uku na gida uku na larabawa biyu masu tozo biyu ko kuma ga baki ɗayansu masu tozo biyu ɗin to zakarsu shine mutum ya fitar da akuya ba a ce ya fitar da raƙumi ba saboda yawansu bai kai a fitar da raƙumi ba ya fitar da akuya guda ɗaya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta a cikin littafin da sayyidina abubakar ya rubuta ya zuwa ga wato masu masa aiki na fitar da zakka cewa wani ita ce sadakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta akan musulmi yace raquma akan kowane guda biyar za a fitar da akuya guda daya har sai sun kai 24 akan kowane biyar guda daya da aka ce sha wannan an ba mutum zabi in ka so ka fitar da tinkiya in ka so ka fitar da akuya in ka so ka bada rago in ka so ka bada dan tauri zabi ne gare ka kai mai dukiya za ka iya bayarwa wahiyya ma aufat sana ita ce wadda abinda ake nufi da aljaba'a wadda ta cika shekara ɗaya wa dakhalat fi ta shiga cikin shekara ta biyu wato ta ya zama ta cika shekara ɗaya ta fara shekara ta biyu din koda da kwana ɗaya ne min ba'ani na daga wato tumakai in kana fil baladi ba'an idan ya zama to a garin tumakai akwai tumakai wal ma'az in kana fil idan akwai tumakai din a garin abba'an wal ma'azu sawa in kana fil baladi ba'an wal ma'az idan ya zamanto a cikin garin akwai wato tumakai wal ma'az da awakai sawa'an daidai wa daida kamar yadda ake da kamar nan kasashen mu yanda ake da tumakai haka ake da awakai amma wani waje sai kaga kan cewa sai tumakai babu awakai wani waje kuma aka sai awakai babu tumakai to a garin da yake tumakai ne kawai ko kuma da tumakai da awakai sai a fitar da tinkiya aw an aglab ko kuma ya to tumakai sun fi yawa to sai a fitar da tinkiya amma idan kana al-ma'zu aglab fashatu minhu ila fashatu minhu idan ya to awakai su ne suka fi yawa to akuyar da sai a fitar da akuya akuya akuya za a fitar ila tifin har kuma suka yi guda tara wato in raquma shida ne in raquma biyar ne ko shida ko bakwai ko takwas ko tara duk akuya guda ɗaya za a fitar ko tunkiya guda ɗaya tafsilin da aka faɗa shine idan ya zamanto a tumakai su ne suka fi yawa a garin ko kuma tumakai kawai aka sani ko kuma da tumakai da awakai duk ɗaya ne to a fitar da tunkiya amma idan ya zamanto awakai su suka fi yawa to sai a fitar da akuya don in awakai ne suka fi yawa aka ce wa mutum amma sai tunkiya zai fitar an kallafa masa dan ta zama cikin wata sai ya je ya sayar da akuya sannan ya soyo tinki ya sannan ya fitar da fata bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya islaki yake sha abin da ake nufi da asha ya suna ne na abin da zai tabbata ga akuya ko tinkiya ko rago ko dan tauri saboda haka tunda bai kayyade ba a zo a kayyade wa mutum ba tare da layin da kuma ya zama kan cewa samun abin da aka yi da shi inda zai zama to masa da wahala wannan a dora masa abin da Allah bai tsora masa ba fa idza balagat ashran idan raƙuman suka kai goma fa fiha shatani sai ya zama sai a fitar da akuya guda biyu ila arba'ata ashar har sai sun kai guda goma sha hudu wato goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku da sha hudu dukkanin su ɗaya ne akuya biyu za a fitar fa idza balagat hamsata ashar idan suka kai guda goma sha biyar fa fiha thalathu shiya sai a fitar da awaki guda uku in suka kai goma sha biyar ila ata ashar har zuwa goma sha tara sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara dukkaninsu awaki guda uku ne fa idza balagat 20 idan suka kai guda ishirin fa fiha arba'u shiya sai abtar da awaki guda hudu ila arba'in wa ishirin har zuwa ashirin da 24 fa idza balagat ishirin. idan suka kai guda 25 ila 35 ya zuwa ga 35 fa fiha bintu mahab sai a fitar da raquma sai a fitar da yar taguwa wadda ta cika shekara wadda ake ce mata bintu mahab yar uwa mai ciki wato yar taguwa wadda uwarta ta yi ciki ko rika al'adar taguwa idan ta haihu to za ta yi shekara ɗaya in ta shiga shekara ta biyu to lokacin ne za ta yi ciki sawa'un ta yi cikin ko ba ta yi cikin ba amma dai lokacin yin cikin ta yayi ta yi ake ce ma almahab raƙuma wadda take almahib wadda take mai ciki to ita ita ake ce ma bintu mahab wadda ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu ita ce bintu mahab to idan raƙuma sun kai daga 25 har 35 35 tana ciki 35 tana ciki to abinda za a bayar bintu mahab ya shekara daya wadda ta cika shekara ta cika shekara daya ta shiga cikin shekara ta biyu na'am ai da ma dole sai da kwana daya sai ta cika sai ta cika har ta cika shekara ta shiga cikin shekara ta biyu da koda kwana daya ne وهي التي دخلت في السنة الثانية إذا وجدت شقت كي شكرة تجيو فإن لم تكن له فضل لبون idan ba shi da yar taguwa wadda take yar shekara daya wadda suka shekara daya ta shiga ta biyu babu ita a cikin garkensa to fabnu labun sai ya kawo dan taguwa wadda take mai shayar da mama shine wa huwa ma dakhala fi sanati thalitha wanda ya cika shekara biyu ya shiga ta cikin shekara ta uku saboda taguwa ta mace ta fi kima dan ita za a sha nonanta kuma za ta haihu ta fi abin nan raguni don haka sai aka daidaita kaga wadda bata kai dan rakumin shekaru ba a kima ta kai wanda ya fi ta kai wanta a kima ta kai wanta saboda ta fi shi daraja sai eh, ta zama jari kwarai da gaske to idan ba shi da bintu mahab sai ba da sai ba da ibnu labun ibnu labun shine dan shekara biyu wanda ya cika shekara ta uku wanda ya fara shekara ta uku wa huwa ma dakhala fi sanati shine wanda ya cika shekara ta uku fa balaga balagat 36 idan suka kai guda 36 ila 45 har zuwa 45 fa fiha bintu labun to anan sai ya bada bintu labun yar taguwa wadda take uwarta tana shayar da ma wadda tana shayar da nono ita ce wadda take ta shiga ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku kun ga nan wajen duk alwaqt guda goma goma ne ashirin da biyar da shida da bakwai da takwas da tara talatin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar waɗannan adadi guda goma sha ɗaya dukkaninsu bintu mahaf ake bayarwa talatin da shida da bakwai da takwas da tara arba'in da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar dukkaninsu bintu labun ake bayarwa guda goma goma tsakani illa ta farkon wanda ke guda goma sha ɗaya fa'ida balagat sittan wa arba'in idan raƙuman suka kai sittin arba'in da shida ila sittin har zuwa su kai sittin fasiha hiqqa to akwai alhiqqa tsarukatul fahal raƙuma waje taguwa waje ke za a iya mata za a iya mata karo za a iya mata baye wato za a iya za a iya mata barbara ita ce waje ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu ita ce ake ce ma alhiqqa kun ga nan alwaksu tsakani guda goma sha biyar ne tun daga arba'in da shida har zuwa sittin tun daga arba'in da shida har zuwa sittin tsakani wato adadi har goma sha biyar ne kowane ɗaya daga cikin wannan adadin wajibin da kasa guda ɗaya ne shine a bayar da alhifa wadda ta cika shekara uku ta fara shekara ta hudu wahiyar lati dakhalat fi rabi'a ita ce wadda ta shiga shekara ta hudu abin da an ce mata alhiqa daga al-istihqaq ai ta cancanta wadda take ta cancanta ma'ana ta cancanta ai mata barbara fa idza balagat 61 idan ta idan suka kai raquman suka kai 61 ila 75 har zuwa 75 fa fiha jaza'a to sai a bayar da al ita ce wadda take ta zamantu ta kai ta kai wato a matsawon shekarunta ta yi famfara ita ce allati dakhalat a fi alhamisa wadda ta cika shekara hudu ta shiga shekara ta biyar su ma nan wajen guda goma sha biyar ne tun daga sittin da ɗaya har saba'in da biyar fa'iza balagat sittan wa saba'in idan ta suka kai idan suka kai saba'in da biyar ila tis'in har zuwa guda casa'in fa fiha binta labun sai a bada bintu labun guda biyu bintu labun ya shekara nawa kenan eh ya shekara uku ne ta shiga biyu ta shiga ta uku eh ya shekara ta ya shekara uku eh ya shekara uku ko da ke a turanci za a ce ya shekara biyu da yawanci shi lissafin bature shi mutum in ya abin nan ran da ka cika shekara hamsin to ba zai ce ka yanzu shekara ka hamsin da ɗaya ba sai ka cika hamsin da ɗayan nan cif cif kullum wannan tsakanin kai dan hamsin ne har sai ka kai hamsin ko da da wata goma sha ɗaya ne kai dan hamsin ne an musan lissafin turawa goma zai da za a rage amma a bisa lalin da shari'a take yin la'akari daga ka cika shekara ɗin kana shiga ka cika wata cika shekara hamsin da kwana ɗaya ka zama ɗan shekara hamsin da ɗaya don ka cika ta hamsin da ɗaya ta shiga ta hamsin da ɗaya to haka yake a saboda haka bintu labun ya shekara uku kenan wadda ta shiga shekara ta uku saboda gaskiya <laughs> to kun gani daga saba'in da shida zuwa casa'in sai a bada bintu labun guda biyu bintu labun guda biyu wato kama a kowane arba'in akwai bintu labun dama can cewa aka yi daga talatin da biyar zuwa arba'in da biyar ake bada bintu lagun saboda kun ga a anan take saboda haka da tamanin ma anan take sai aka ce bintu lagun guda biyu fa balaga ihdawa 91 idan suka kai 91 ila 20 wa 100 ya zuwa ga 120 fa fiha hiqqatani sai a bada hiqqa guda biyu al hiqqa ai shekara hudu kenan ta cika uku ta shiga ta hudu kun ga can an ce hiqqa daga 46 zuwa sittin. Shin ake bada hiqqa to nan da ya zama to cewa ya kai 120 sai aka da hiqqa guda biyu Fa'ida zagat ala zalik idan adadin ya karu sama da wannan wato sama da 120 taghayyara alwajib to wajibin da ake bayarwa sai ya canza fa kulle kulli 40 bintu labun a kowane 40 sai a da bintu labun wa fi 50 hiqqa a kowane 50 sai a bada hiqqa saboda haka idan ya zama cewa mutum yana da a ɗari da ashirin idan mutum yana da ɗari da ashirin da biyar kaga ya wuce ɗari da ashirin kenan to yana da zaɓi in ma ya ba da bintu labun guda hudu guda uku hmm, arba'in arba'in ko kuma ya ba da hekka guda biyu hmm, hamsin hamsin idan suka kai ɗari da talatin in suka kai ɗari da talatin ko ya ba da bintu labun guda uku arba'in arba'in arba'in ko kuma ya ba da bintu labun guda biyu da shakka guda ɗaya bintu labun guda biyu tamanin kenan hamsin kuma shakka guda ɗaya ba san adadin ba yi ai dole mutum ya san adadin saboda fitar da haƙƙin Allah bai halatta mutum a ce wannan bai san adadin raƙumansa ba wajibi ya sani saboda ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib abinda zai zama to haƙi na wajibi ba zai tabbata ba sai da shi dole sai dole ya zama wajibi dan ba zai yiwu ya fitar ya san ya zan wajibin zakka ba sai ya san adadin dan haka sanin adadin ya zama wajibi dan haka in bai san adadin ba ya saba ma Allah na'am to wannan shine zakkar raƙumi kuma kamar yadda muka ce wajen sanin wajen misabin ana hada maza da mata duk ɗaya ne wajen lissafi iya wajen sanin misabin yayin da suka kai guda biyar za a hada da mazansu da matansu ba wai kawai mata ake ne ba wai kawai taguwa ba a'a da raƙuni da taguwa duk za a hada duk da yake aka tashi fitarwa za a fitar da wato yawanci wanda ake fitarwa duk mata ne ah, bintu mahaf bintu labun hiqqa jaza'a inda kawai ake fitar da namiji shine ibnu labun ga wanda ba shi da bintu mahar idan ya zama idan kuma mutum ba shi da daidai yana da shekara da tafi wannan kamar alal misali an zo abin da ya wajaba a kansa shine a bintu mahab shekara yana da raƙuma guda 25 kaga bintu mahab zai bayar sai ya zama cikin garkensa babu babu an ce zai iya bada ibnu labun babu ibnu labun sai bintu labun kuma waje take yi shekara uku kenan to a nan wajen kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada bintu labun din a dawo masa da awaki guda biyu ko dirhami guda biyu ko dirhami ashirin kamar yadda ya zo a hadisin anas ko kuma ya zamanto cewa wajibin bintu labun ce ta waje ba gare shi shi kuma a cikin garkensa sai bintu mahab yake da shi to sai ba da bintu mahab ya hada da awaki guda biyu ko dirhami guda ashirin ba a ba da kima sai kawai a nan wajen kimar da ake bayarwa don ta balansin na shekarun da ya zama to baka da shi amma ba za ka ce maimakon haka bar kawai ne lissafi bintu mahabiya ya kudin ta yake naira kaza bintu labuniya kuɗin ta yake naira kaza ga abin da zan bayar saboda ka kai kuɗi ka ɗauko kuɗin ka bayar wannan bai halatta ba domin takdirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya nuna cewa wannan shine farilla bai halarta a koma zuwa ga kima ba tunda asalin yana nan na farilla sabanin matabar imam abu hanifa da waɗansu suwar yake cewa ya halarta mutum ya fitar da kima na zakka a maimakon ainihin ta kamar yadda ta waje ba wa bakar shanu kuwa fa fi kulli 30 minha tabi' a kowane 30 na wato shanu akwai at-tabi' jada jaza'un aw jaza'a wanda yake yayin fanfara ko tayin fanfara at-tabi' shine wanda ya cika shekara biyu wa huwa ma awfa sanatain wanda ya cika shekara biyu dan maraki a ya cika shekara biyu ko saniya da ta cika shekara biyu yar maraka wato misabin nisabin shanu talatin ne in kana da shanu goma sha biyar ashirin da babu zakka sai sun kai talatin shi ne shanu to a cikin talatin din nan guda ɗaya zaka fitar ya shekara biyu ya shekara wadda ta cike shekara ta uku ya shekara shine wanda ake ce ma a larabci at لا يخ... وفي أربعين م... وفي أربعين مسنة إن كما سكا شك... إن كما سكا زمنتو أربعين سأبعد المسنة وتود تكتاشي تكشي ترى أكو تفارة هدو لا تؤخذ إلا أنثى باء كربان باء كربان وتو wani a nan wajen in ba mace ba saniya za a karba in dai suka kai arba'in ba almusin za a bayar ba almufin-na ya wato saniya ya shekara hudu wahiyar mufiyatu talata sinin ita ce wadda ta cika shekara guda uku shekara uku ta shiga ta hudu sun mafi sittin tabi'an idan suka kai sittin sai a ba da tabi guda biyu wato ma'ana har arba'in musinna za a rinka bayarwa idan suka kai sittin to sai a ba da tabi guda biyu wato shine ɗan shekara uku ko yar shekara uku ثم في كل ta تبيع to bayan an riga an wuce 60 to a kowane 30 sai a bada tabi to a kowane 40 a bada musinna in suka kai 70 sai a bada tabi'i guda daya dan shekara biyu dan shekara uku da musinna yan shekara hudu guda daya in suka kai gudan sai a bada musinna guda biyu in suka kai 90 sai a bada at guda uku in suka kai 100 sai a bada tabi'u guda biyu da musinna guda daya haka la ila 20 wa mi'a har ya zuwa ga 120 fa yukhayyaru sa'i idan sai kai 120 sai a bama as-sa'i mai karban zakka sai a bashi zabi fi akhdhi thalath musinnatin aw arba'ati adbi'a in zai kai 120 to sa'i yana da sai a bama sa'i zabi ba mai kudi ba mai dukiya bane yake da zabi sa'i ne yake da zabi ko ya karbi musinna guda uku arba'in arba'in arba'in kenan guda uku ko kuma tabi guda hudu talatin talatin talatin guda hudu sun zai kai ɗari da ashirin wannan na sha'anun kenan wa ammal ganam awaki kuwa kuma kamar yadda muka ce alganam ya haɗa tumakai da awakai fafi fi arba'ina minha shatun a cikin guda arba'in za a ba da akuya guda ɗaya kuma nan ana haɗawa idan a cikin garkenka akwai tumakai akwai awakai tumakai ashirin awakai ashirin in suka hada suka zama to arba'in kenan to sun zai sun cika misali abin da ya kai kasa da arba'in ko da talatin da tara ne babu zakka sai sun kai arba'in kuma sun shekara a cikin arba'in din nan to sai a fitar da shafin jaba akuya wadda take ta cika shekara ɗaya ta fara shekara ta biyu a namiji dan taure au jada'a ko akuya min adani daga tinkiya au awil ma'az ko daga akuya wa huwa ma au sana shine wanda cika shekara daya wanda cika shekara daya ci ya fara ta biyu wa fi mi'a wa ihda wa 20 shatani to haka za a tafi tun daga 40 har zuwa 120 duk akuya daya ake bayarwa sai sun kai 121 sai a bada akuya guda biyu wa fi mi'atain wa sha salatu shiya daga 121 har 200 duk akuya biyu za a bayar in suka kai 200 da guda daya sai a bada akuya guda uku haka za a tafi akuya guda uku daga 201 har zuwa 300 har zuwa 400 to in suka kai 300 har zuwa 399 har sai sun kai 400 wa fi 400 arba ushiya sai a bada akuya guda hudu thumma fi kulli cin sha sannan a kowane ɗari sai a dinga ƙara akuya guda ɗaya wannan shi ne a bayanin zakar dabbobi ɗin ya ce yace tambihun ga faɗakarwa. Latu ka dokara imul amwal ba a zaɓen wato duke da tafi kowace daraja a cikin garken ka zo ka samu da tafi kowace daraja ce ita za ka ɗauka. wadda tafi kowace nono tafi kowace hantsa tafi kowace kike kace ta kai kuma ita zaka dauka wannan ga sa'i ake magana kenan sa'i mai karban zakka eh, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyaka wa kara'imu amwalihim ka kiyayi zaben wato mafi darajar dukiyarsu wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka cuta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab domin babu hijabi tsakaninta da Allah wato kaga kenan a cikin ibadar ma za ka iya zalunci kaga aikin Allah yake yi amma aka ce iyaka aka yi masa kashedi kada kai zalunci in kai zalunci a cikin hakkin Allah ma wannan ba zai hana in yace Allah ya isa ta ka ba da ake cewa iyaka wa da'awatul mazlum nan Allah ya isa fa ake gudu yace Allah ya isa din nan ita ce ake cewa ka kiyaye ta domin babu hijabi tsakaninta da Allah kal aqulati kamar mai yawanci mai yawan cin abinci wanda yake bata bukatar sai an matsa mata za ta ci wal fahal da mai yin karo wanda yake yake wanda yake yin barbara da gaye barbara sai ai ciki wa laban da mai nono mai hantsa wala shiraruha ba a kuma a karbar wato lalatacciya watsatsa ba za ka je ka ka je ka tura wanda take murarra ka ce da za a karba ba kasahla kamar wanda take wato ramamma wa taif da ɗan taure wanda ake neman kai da shi Wala ajuz da tsoho wala aura da mai ido ɗaya duk wanda take da wani aibi kada ka ce ita za ka bayar da Allah take ba ma to wannan shine abin da ya danganci zakar dabbobi ana hada akwai matsala guda ɗaya wanda bai faɗa ba shine annitaj nitajin tawaf abin suka haifa idan kana da idan kana da garki na awaki 35 sun cika shekara sauran wata daya su cika shekara sai aka baka kyautar guda biyar suka cika arba'in to in shekarar in suka cika kamar alal misali daga muharram suka cika guda 35 yayin da dulhijja ya zo sauran kwana biyar shekara ta mutu wata shekara muharram watan muharram ya tsaya sai aka kara maka guda biyar kaga yanzu ka cika misali ko to zaka in muharram ya tsaya zaka fitar da zakka zaka fitar da zakka ba dan misali bai cika a wajenka ba amma daga 25 ga watan zulhijja bai cika misali idan 25 ga watan zulhijja ya wayo to lokacin zaka ba da zakka ko ba haka ba to kana da a cikin muharram farkon muharram kana da 35 a cikin ramadan sai gashi cikin garkenka sai wajen guda biyar suka haihu suka haihu suka zamanto arba'in cikin ramadan idan muharram ya zagayo za ka fitar da zaka ko ba ka fitar da zaka ba eh? na'am sai muharram ya kewayo sai ramadan ya kewayo na'am ahsan ba kyauta bace nitaji ne daga dukiyar ta kace suka cika sabi, shi yasa suke cewa wa haulu asli wa haulu ribh al-mal haulu aslihi kamar dukiya ce kamar kuɗi ne kana da su ba su kai sabi ba amma kai kasuwanci da su amma da kai kasuwanci da su aka yi riba idan aka hada ribar da uwar kudin suka zama to sabi, to ba sai ka jira lokacin da kai ribar shine za a ce haul ya cika ba daga haulin asalin ya cika to nisabi ya cika za ka ba da zakka to haka na wannan za ka duba haulul ummahat yaushe ne yaushe ne aka fara kirgan wato haulin iyayen shekaran da ake fitar da zakkar iyayen muharram shine shekarar da ake fitar da zakkar iyayen to tunda ƴaƴansu su ne suka cika nisabi to yayin da muharram ya kewayo sun zama to kan cewar haulun su ya kewayo su ma saboda su ƴaƴan ba za a fara musu lissafi daban ba za a yi musu lissafi na iyayen su kun ga wannan shine bambanci da kyauta da aka baka ko gado da kaci ko sayowa da kaje kai in kaje ka sayo waɗansu dabbobi din duk ba za a haɗa su da asalin wanda kake tare da su ba sai dai ƴaƴa to wannan matsalar wannan suna yin bayanin ta kuma yana daga cikin abin da ya kamata a ce an sani to kun ga ya kamata a ce makiyaya ya zama to cewa suna da ilimin wannan saboda fitar da haƙƙin Allah saboda fitar da haƙƙin Allah kada a rinka yin kiwo da ka in ka shiga cikin kiwo kiwo yana daga cikin hanyoyin dukiya kuma in kuka kula a cikin shari'ar musulunci wato dukiya wadda take haɓaka ita aka wajabta zakka kamar dinari da azurfa duk da yake in ka ajiye shi baya haɓaka amma yana da ikon ya haɓaka tunda in ka juya shi ko ka ba mu wani ya juya zai karu haka zalika dabbobi na gida kamar awaki da tumakai da shanu suna karuwa kuma ana shan nonansu ana amfani da da da da gashinsu da sauransu duk wannan ni'ima ce to da aka aka wajabta zakka a kansu kuma wanda ya nuna kan cewa a kamar wato musulunci yana nuna mana hanyar da za mu haɓaka arzikin kenan irin waɗannan abubuwan su ne su ne ke kawo arziki su ne suke kawo arziki da kasuwanci da kiwo da noma eh na'am eh eh amma wajibi ne a iyakance shekara a iyakance rana a cikin shekara wadda za a fitar da zakka idan mutum yana da idan mutum yana da dabbobi din ya ba ma mai kiwo ya masa kiwo dole shi ya rinka lissafi ya rinka bibiyansa ya ji nawa ne suka to yaushe suka cika nisabi daga ran da suka ce aka ce sun shiga sun cika nisabi sai ya iyakance wannan rana daga rana irin wannan ta kewayo sai fitar masa zakka ba zai ce zai dawwama ba zai ce zai zai laru zai la'akari a zai dogara da ilimin makiyayin ba tunda ba Allah zama to ya san shari'a ba an kira sallah sai a yi tambayoyin insha'Allah. الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تنبيه تفرقوا yana tambaya mutum zai iya yin sallar dare ya ɗauki tocila yana karanta ƙur'ani saboda rashin wuta don samun falalar kallon ƙur'ani yana karantawa wannan aiki ne mai yawa a cikin sallah kana rike da alƙur'ani kuma kana rike da tocila kuma annabi sallallahu ya ce inna fi salati da shugula. cikin sallah akwai shagali abinda zai shagaltar da kai gabarin yin wani abu an yi ruksa akan rike alkur'ani amma ya zama to kari akan haka da kuma cewa sai mutum ya dauki tocila wanda zai haska hmm? wannan aiki ne mai yawa a cikin sallah wanda zai shagaltar da kai gabarin aikin yin sallah din ka rike qur'ani da hannu ɗaya kuma ka rike da ɗaya hannun ka rike tocilan kana kokarin in zaka tashi kuma ka dauke ka ajiye qur'anin in za ka yi ruku'u ka aje qur'anin ka aje tocilan in za ka tashi ka dauki qur'ani ka dauki tocilan wannan ayyuka ne wanda yake sun yi yawan da za su fitar da da shi daga haddin sallah saboda haka wannan bai dace ba za ka ga mutane suna wasa da sallar farilla amma sai su tashi cikin dare su yi sallar nafila menene hukuncin wannan wannan ya ɗaya daga cikin alamar rashin ikhlasi alama ce ta rashin ikhlasi cewa ita kanta ɗabi'a ita kanta ibadar ta san rai ce abinda mutum ya so shi yake yi ba abinda Allah yake so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah jalla wa ala ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu ba da ya fi soyuwa a gare ni irin abinda na farlanta masa so da in dai kusancin Allah kake nema ka so ba farla tukuna sannan menene bambancin sallar raka'atai al-fajr bayan sallar asuba maimakon yin ta kafin sallar asuba kuma a cikin gida kafin zuwa masallaci yin ta bayan sallah asuba ramuwa ce yin ta kafin sallah asuba ku shine ainihin yin ta akan lokacin ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma mutum ba mutum ba zai ba zai kada mutum ya ganganta wato jinkir da sallar rak'atayil fajr din yace sai da walha zai yi ta ko sai yayi sallah asuba sannan zai yi bayan ga lokacin ta ya ketare lokacin ta kai eh, in lokaci ya ƙure in yana jin tsoron rasa sallar jam'i zai iya kyale ta in yana jin tsoron rasa sallar jam'i idan ku yana jin tsoron ma fitar lokacin sallar asuba ne wannan wajibi ne ya kyale ta in lokacin ya ƙure da ba zai yi ya samu ya yi san rakatul fajr sannan ya samu raka'a ɗaya cikakka ya kulla ruku'u kafin hudowar rana ba to sai ya kyale rakatul fajr ya yi sallar asuba din kawai amma dangane da yin ta a cikin gida kafin zuwa masallaci yin ta a cikin gida koyi ne da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a saboda amma kuma yin ta kuma a cikin masallaci shine zai sa ya aiki da wato ya zamanto cewa bai yi wata nafila ba bayan hudowa alfijir illa rakatai fajr wanda yake kuma akwai hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alfijir yake to ba wata nafila sai rakatai fajr to kaga ko idan yayi a gida sannan ya zo masallaci zai rakatai fajr sannan kuma zai yi tahiyatul masjid al'aula sai inda ya san zai zo masallaci ne ya jira sallah ya zo ya yi ta a masallaci domin ya zama cewa bai shagaltu da yin wata nafila ba in ba raka ta fajr ba na'am ah, to in haka ne ma sai ya kara wata nafilar ma banda wannan ai ba a nafila bayan hudowa alfijir sai raka ta alfajir kawai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam idan tsala alfajir fala salata illa raka'atai alfajir idan alfajir ya hudo babu wata sallah sai raka'atai alfajir sa'id ibn al musayyib ya ga wani mutum ya ta yin nafila bayan raka'atai alfajir yace wannan fa yake nafila yake sai ya ga masa wannan hadisi saboda ka ba nurun ala nur bane eh zai iya yin wuturi eh zai iya yin shafa'i da wuturi kafin ya rakatayil da eh, waɗansu sahabbai ma kamar abu ayyub al-ansari an ruwaito yakan zo masallaci da yi wuturi ba za a ta da ya kama ya ce ku tsaya sannan ya yi wuturi sannan ya rakatayil fajir sannan ya ya shige gaba ya mutane sallan isha wanda suke salla wanda suke eh, na fila lokacin da aka kira sallan magarba kafin a yi ikama eh ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghrib ku salla sallah kafin magarba ya faɗa har sau uku sai a na ƙarshe sai ce liman sha'a ga wanda ya so kuma sahabbai an ruwaito haka suke daga an kira sallan magariba yabtadiruna sawari sai ga suna gaggawa suna rige-rige wajen su samu bayan al'amudi dan ya zama to musu sutura domin su yi nafila ba daga cikin sunanun rawati ba da daga cikin sunnoni ratibai wanda aka rito annabi sallallahu alaihi wasallam yana wama akan yin su na'am ban ji ba eh a inda zaka inda zaka inda zaka shiga cikin masallaci zaka zauna sai kai sai kai tahiyatul masjid eh eh, eh. idan kai idan ka shigo masallaci sai raka ta alfajir ta dauke maka tahiyatul masjid in ka yi a gida in ka yi a gida in ka zo masallaci sai ka yi tahiyatul masjid to al'aula kuwa kada kai wata nafila in ba raka ta alfajir ga bayan hudowa alfajir da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi a gida yake yi yana shigowa masallaci kuma sai a tada sallah to in kai maliman ne sai kai haka in ku ba liman bane sai ka zo ka yi tahiyatul masjid din kai raka'atay al-fajr ta zama maka tahiyatul masjid ka zauna ka jira sallah eto eh eto eh idan tsaya wannan wato mutane sukan yi haka amma ni tsaya wannan wato eh, ya ɗaya daga cikin abubuwan da na mai da hankali na kan na kula daga cikin asar da aka rito daga sahabbai ko an samu waɗansu suna zuwa su tsaya a cikin masallaci da su sallah ba akwai imam ahmad imam ahmad a cikin masail ɗinsa ya yi ishara ga wannan amma na manta inda na gani a cikin ɗaya daga cikin masail ɗin yana cewa yana ganin a ya zo ya riski magabata wani yana rikitayen wani daga cikin tabi'ai ne cewa idan suka shigo cikin masallaci suna tsaye har sai an tada ya kama kamar na ga wannan amma kada ne kada kotun kada kotin ina sai tukuna na tabbatar amma na ga wannan matsalar kuma yana daga al'aula wato shi dai tsayawa a cikin masallaci ina abu ne wanda yake gari in da an samu wani abu daga magabata ba al'aula tun da shi masallaci ba a san a mayar da shi wajen wucewa mutum ya shigo bi sallah ba

a koli matsin ma yana zaune a cikin to ai ba ku inda inda inda suka in ta rakatai alfajir za a iya yi a gida za a iya yi a masallaci idan mutum ya a masallaci idan mutum ya a gida ya yi koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai a halin da ya zama to cewar a in ya zo masallaci zai sake maimaita rakatai alfajir a tahiyatul masjid ne ko ba zai maimaita ba mai risala yana cewa ya zaman a riwaya biyu ne in ya so ya yi tahiyatul masjid in kuma ya so ya zaman ta to amma mun san cewar saboda karfin a umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa idan mutum ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi tahiyatul masjid bai kamata a ce mutum kawai ya zauna bai yi tahiyatul masjid din ba wannan yace naji an ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallar farilla ya cewa astaghfirullah astaghfirullah yake cewa tambaya na anan a sallan nafila ma wannan sijar istighfarin yake yi a sallan nafila ba a ruwaito yana yin wannan ba a sallan farilla ne kuma saboda haka ana kayyade shi da bigiran da ya zo amma in ya gama nafila ba a ruwaito yana yin wannan ba amma kamar akwai nafilar da aka ruwaito in ya gama ta yana yin wata addu'a daban kamar in ya gama wuturi hadisin Ali bin Abi Talib yana cewa subhanal ko da yake waɗansu malamai sun fa hadisin ya cewa subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus rabbul malaikati war ruh zaga kaga wannan makumin wannan ya nuna kan cewa a sallar a sallar nafila ba istighfarin ke yi ba tun daga shi a wutiri yayi wata addu'a daban ba istighfari ba kuma dama a riwaya ya zo ne akan sallar farilla a jiya ka yi bayanin duk macen da ta kauce wa mijinta zai iya inciyar da ita to idan tana ɗauke da cikin safa zai ciyar da ita saboda cikin eh, a kan mace wadda take annashid annashid ba ta da nafaka ba zai ciyar da ita ba ba ta da haƙƙin nafaka ba ta da haƙƙin ciyarwa to sai dai wannan sura na kan cewar haƙƙin wani yara ta da ita tunda Allah ta'ala ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun saboda haka wannan sai ya zamanto mukhassas ne sai ai tahsisin sa daga surar nushuz sai ai domin jami'i tsakanin dalilai idan mai ciki ce ta kaurace ma mijinta to sai ta ci albarkacin danta, sai a ciyar da ita albarkacin danta, ba dan halinta ba sai a ciyar da ita a nan wajen Eh, dan albarkacin ɗanta saboda aya wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna ko da cikin su ma ake ko da cikin ta ake ba ma wai nushuz ba ana magana wadda aka saka ce ba wadda aka saka ma za a ciyar da ita eh, saboda ciki ballantana wadda take matar gida amma ta yi tawaye za a ciyar da ita wacce ta tafi wacce ta tafi cancanta kada a ciyar da ita sakakka ko ku ƴar tawaye eh wadda ta tafi cancanta a ciyar da ita wadda ta fi cancantar kar a ciyar da ita sakakka ce to sakakka ma an ce a ciyar da ita saboda albarkacin cikin ta ballanta na ita waye. towa na'am shine ai to ai nake cewa bin babu aula in an ciyar da wadda take sakakka saboda albarkacin ciki min babu aula wadda ta kaurace ma mijinta tana da ciki a ciyar da ita wannan shi ne ake ce ma qiyasul aula na'am idan laifinsa ne ya sa ta yi eh kamar me eh ai laifin da aka halatta ma mace ce tawaye shine ya zama kan cewa yana da awar ya sake ta saki biyu ita kuma tana da awar cewa saki uku ne to nan wajen sai wajibi ne ta kaurace masa hmm, wajibi ne ta kaurace masa ah, ya kamata yawa a cikin tambayoyi akan wannan matsalar akwai bangare ɗaya na tambayar da ban amsa ba kuma har bayan sallah aka tunatar da ni shi ne cewa shi miji ya halatta ya kaurace ma matarsa kuma nawa ne muddar da aka kyale shi mun ce mace bai halatta ta kaurace ba har ga hukuma da shari'a ta samu shi kuma miji fa ya kaurace ma matarsa na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tajur illa fil bayt in zai kaurace sai zai kaurace a cikin gida kada ya tattara ya tafi ya tafi wani ɗaki ya kyale tana kwana ita kadai sai dai ya kaurace mata a cikin ɗakin na'am eh wahjuruhunna fil mabaji kuma yana da mudda shine wata hudu idan ya cika wata hudu bai zo ma matarsa ba to sai ta kai kara a lokacin da sai alkali ya kira shi ko ka koma ko ka sake ta in ya ki komawa ya ki sakinta sai alkali ya bata auren sai alkali ya sake ta wannan shine matabar malik a matabar abu hanifa ma ku cewa inda ya wata hudu aka tsayar da shi bai dawo da ita ba bai koma ba auren ya ɓaci ko alƙali bai ce auren ya ɓaci na'am alƙali na'am wallahi ba na ji eh eh eh, eh. ya za ka yi kana ciyar da ita za ka rinka shan nonon eh annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zaharu ya ce wa zar'u yushrab bi nafaqatihi wa zaharu yuhmal bi nafaqatihi idan aka baka jinginar a dabba wadda take mai nono za ka rinka shan nonon duk da kaga ba mallakar ka bace amana ce aka baka bai halatta ka sha nonon ba to amma sai aka ce maimakon a ce shi wanda ya bada ajiyar shi zai rinka kawo kayan abinci kana ciyar da ita sai aka ce kai ka ciyar da ita ka rinka shan nonon aka yi sauki a cikin shari'a kuma abun idan raƙumi ne kana ciyar da shi kuma kana ɗora masa kaya kana hawansa duk da yake a wajenka a jingina yake amana ce idan ciyarwar da kake yi ba da biyan bashi ba ne ciyarwa na sauki ne don shi yasa aka ce to kuma sai ka rinka shan nona a maimakon ciyarwar da kake yi na'am na'am ai in aka halatta maka ka sha ya halatta ka sayar in aka halatta maka ka sha ya halatta ka sayar a maimakon ciyarwar da kake yi to ya kamata waɗanda aka yi wa mutuwa su karɓi gaisuwa tunda an ce zaman bai kamata ba ya ya kamata waɗanda aka yi wa mutuwa su karɓi gaisuwa tunda an ce zaman bai kamata ba eh zaman gaskiya ba malamai sun yi inkari akan cewa ba baya daga cikin addini eh, yana daga cikin bid'a a cikin addini sai dai idan mutum ya zama tokancewar a ya san mutane za su rinka suna mata gaisuwa shi wanda ya cancanci ya karɓi gaisuwa ya zauna ya yi shi kenan amma waɗansu mutane su zo su zauna sai za su taya shi zama wannan shine bid'a amma shi ya zauna saboda mutane za su zo su bashi zo su karɓi gaisuwa wajensa a wannan sauƙaƙa ma mutane da sauƙaƙa ma kansa tun da ya san mutane za su rinka zuwa amma ya zo ya zauna waɗansu masu zo su zauna tare da shi su wanda su zauna tare da shi babu dalilin zaman su tun da ba su ne ababen wanda za a yi mata ta'aziyya ba amma wanda yake za a yi masa ta'aziyya din ya zo ya zauna don ya karɓi gaisuwa ɗin a zahir wannan baya daga cikin babin addini yana daga cikin babin sauƙaƙa ma kai da sauƙaƙa ma jama'a na'am eh babu ƙayyadewa da kwana babu ƙayyadewa da kwana ya ya zamanto addini mu abin da sa ake ƙayyadewa saboda ana saboda ranar ana sadakar uku da sadakar bakwai saboda haka ake wannan duk mu wannan bid'a ne ba shi da asali na taba ji cewa yana ɗaya daga cikin sifofin shafa'i da wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a haɗe ba tare da ya yi zaman tahiya biyu ba sai ya yi raka uku a haɗe sannan ya zauna a raka ta uku ya yi zaman tahiya sannan ya yi sallama to ya halatta a daidai ya halatta a daidai kan mu ma mu yi haka ya halatta da abu da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya halatta ai koyi da shi wani ɗaya daga cikin surori na yin wutarin annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya koyi da shi za a iya yin haka na ban ji ba wani ya ji ya gaya mu me ce eh wanda malamai sun yi sabani waɗansu sun ce sunna ne waɗansu kuma sun ce a'a abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bisa halin dabi'a ya yi sallar dare yana son ya yi sallar dare yana ɗan hutawa saboda haka yake yin haka saboda haka idan mutum ya yi shi da niyyar sunna a zai Allah zai ba shi lada amma an yadin ya fahimce shi kan cewa wannan abu ne wanda yake jibilli aiki ne wanda yake na ɗabi'a aiki ne wanda yake na ɗabi'a to babu babu sunna san ah, babu cewa babu zancen koyi a nan wajen menene hukuncin janya wando sama da idan sawu wajibi ne ko ba wajibi ba ne wajibi ne tunda wa'idi ya zo a kan saba haka cewa idan mutum ya bari ya zamanto ya wuce idan sawu to yana jan yana daga ah, ah, fahuwa finnar ma ta takal izar ma ta takal ka'abaini min al-izari fahuwa finnar abin da ke kasa da idan sawu na daga wato abin da ake tifar da take rufe kafa to wani yana cikin wuta saboda haka wajibi ne kenan na'am huyala ai ba hadisin na kawo ba ɗayan na kawo wancan man jarra gawo huyala wanda ya ja tifarsa saboda girman kai akwai wannan hadisin akwai kuma mata hatal izar mata hatal ka'abain min al izar fa huwa fi nar wanda zo mutlakan sai dai zaka ce za a dauki al-mutlaq alal muqayyad hmm. a ce to shi ma wannan inda ake nufi ana nufin wanda yake ba ya hoye ladin ba ta mutum ya ce shi ba yayi girman kai ba ne ya tsarkake kansa hmm. eh, waye zai tsarkake kansa a wajen Allah a malam yaya kokari Allah ya sa hmm. to addu'a ce Allah ya amsa addu'a ka amin almajiri ne yake yi wa mai gidansa hidima sai ɗansa ya samu rashin rashin kai rashin me rashin lafiya sai ya nemi in je in kula da shi malam in je na kula da shi zan samu lada eh, eh, ta kula da musulmi za ka samu lada eh, in liman ya taho ana iya tada iqama ko kuma sai ya shigo ya tsaya don na ga wani masallacin kafin liman ya tsaya a a wato ta da iqama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana tada iqama idan bilal ya ganshi bai ma sai ya tsaya a sa ba da ka duk wanda ake dutse ne babu laifi amma dai ba a ta da ikama sai tukuna an daidaita ba a ta da sallah sai an daidaita sahu amma ta da ikama din in aka ga liman ma za a iya taso mata da ikama kafin ya tsaya a bigiransa na'am na'am na'am Allah wani ya ji ya gaya mun dan bana ji gaskiya eh lokacin da kake ɗaukar niyyar azumin kana cikin hayyacinka da kake ni ɗaukar niyya sai ka ji amma dai kana cikin hankalinka shi kenan babu komai azumin ka yayi insha Allah alaikum salam wanda ake cewa liman ya jira ko kuma kamar liman ya yi ruku'u sai ji ji mutane sun shigo sai ɗan tsawaita eh babu laifi babu laifi yana daga cikin taimako akan aikin alkhairi waɗansu malamai sun tsananta sun ce liman ya yi shirka saboda ya yi aiki ba dan Allah ba <laughs> sun tsananta imamul khattabi haka yace yace liman ya yi shirka dan ya yi aiki ba dan Allah ba to amma wannan gaskiya an tsananta ya halatta tunda an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatu a sallar azhar har sai ya ji baya jin karar tafiyar eh, wato karar kafafu suna shigowa masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakan so ya tsawaita sallah amma sai ya gajarta ta saboda jin kukan uwa wadda take kula da yaranta to shi ma za a ce wannan yayi yayi aikin ibada don wani mutum don yana daga cikin taimako a cikin aikin alkhairi taimaka ma juna a cikin aikin alkhairi to gaskiya tambayoyin za su yawa saboda haka sai dai ku hakura malam tambayar gaske ta karshe saboda lokaci alaikum salam na'am yace yin dayan bid'a ne a cikin sifatu sala yace yin siga guda ɗaya bid'a ne guda ɗaya bid'a ne to wannan gaskiya sai na duba ba zan iya tuna cewa Sheikh Nasir ya faɗi haka ba amma ya faɗi kan cewa yana da kyau mutum ya rinka cancanzawa tsakanin wanda aka rawaito daga Sayyidina Umar da Aisha da Ibn Abbas hmm? amma abin nan a ce yin lizimtar guda ɗaya bid'a ne su Sayyidina Umar da suka suka koya mutane guda ɗaya sun yi bid'a kenan idan dai har haka ya faɗa kuskure ne Eh, in har haka ya faɗa amma sai mun tabbatar sai mun tabbatar tukuna insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka